amma ka zo yana an halicci lahira da duniya don manzo wai shi jahili yana gane wai yayi wani abun gwadan ne ma fa wai wani abun kirki ne wai haukarsa da jahilci zo haka ba girma manzo Allah ne ka ce duniya da lahira an yi domin sa wai girma ma shi ne jahilin banza wanda bai da ilimi wa ga maka girma manzo Allah ne ka faɗa abin da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 a ce an yi duniya don annabi wannan magana samsam babu ilimi a cikinta yana mamakin ma a ce magana ta fito daga bakin ɗan fim ta ilimi mutumin da bai jin kunyar kowa mai rawa da 'ya'yan mutane wanda shi kansa ya san abin da yake ba daidai yake ba in abin da yake daidai ne ya rawa da uwarsa mana ko da 'ya'yansa amma mu fa a fagen ilimi za mu iya zama da 'ya'yanmu da iyayenmu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 Allah bai duniya da lahira don kowane annabi ba da ita don kowane manzo ba yayi ne don ya bauta masa don ya jarrabi mutane ga waye da yi bautansa waye ba zai yi ba tabarakal ladzi bi yadihi al mulk wa huwa ala kulli shay'in qadir alladhi khalaqa al mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala Allah ya halici Allah ya halici duniya da lahira shine rayuwa da mutuwa don ya jarrabe mu ya ga waye zai kyautata aikin sai bauta ma Allah waye zai ki kuma ya bauta ma wani iyakar ta kenan duk wanda ya faɗi ba wannan ba jahili ne yawa duniya an halice ta dan bautan Allah ce lahira kuma dan a saka wa mutane sakamakon da suka yi na su a duniya ke yasa ake ce mata yawmul hisabi ranar sakamako ko ga gane bane yawmul hisab ranar sakamako ka aikin da kuka a duniya da saka mu kowa in ka yi kyakkyawa zaka tarar kayan mummuna zaka tarar fariqun fil jannati wa fariqun fis sa'ir a lahira gurbi ne kawai waɗannan yan aljanna wani yan wuta wanda suka je wuta aikin su wanda suka je aljanna aikin su wannan haka yake amma ka zo yana an halici lahira da duniya don manzo wai shi jahili yana gane wai yayi wani abun gwadan ne ma fa wai wani abun kirki ne wai haukarsa da jahilci zo haka ba girma manzo Allah ne kace duniya da lahira an yi domin sa wai girma ma shi ne jahilin banza wanda bai da ilimi ba ga maka girma manzo Allah ne ka faɗi abin da ya saba ma shari'a shine girma manzo Allah abin da yake keta Qur'ani ya saba ma hadisi duk ayoyin Qur'ani suna nuna cewa an an halicci mutane su bauta masa don su bauta ma Allah dan su je saka musu a ambaci wuta a ambaci aljanna ambaci wuta ambaci aljanna ambaci mutanen kirki ambaci mutanen banza ambaci muminai ambaci kafirai ambaci muminai ambaci munafukai duk an nuna maka ga duniya ga abin da za ka yi duniya da lahira kuma kowa da makomansa amma ka zo ka ce wai an yi duniya da lahira don manzon Allah to an yi duniya da lahira don manzon Allah mushrikan maka suka aka bari suka fitar da shi a makka kaga dai maka wani fati ne na duniya to ya kai duniya ta sa ka fitar da shi a ciki ka kore shi da garin wai aka yakan an yi duniya da lahira manzon Allah har kafirai suka yake shi ka fahimta jarrabawa ce kawai duniya jarrabawa ce a ga waye zai karbi gaskiya waye ba zai karba ba wanda ya bi manzon Allah ya kubuta wanda ya bi manzon Allah ya halaka shikenan ba naga cewa duniya da lahira dan manzon Allah waye faɗa ka waye faɗa mai ilimi dai tun daga sahaba ya zuwa kaina da nake a yau waye ta faɗa na ilimi waye addini yanzu ya lalace ɗan iska ma mu suna sa baki a cikin sa iska lalatattu mafiya lalacewa cikin al'umma ɗan filafilai wasu suke sa baki addini saboda rashin hukumar musulunci in ba ka waɗannan 'yan iska duk bulala da ai musu a ɗaure su wallahi me ya fi magana addini a cikin al'umma ba mafiya rashin kunya su ne 'yan filafilai ya rawa da budurwa uwarsa tana kallo ubansa na gani in yana da mata tana gani in yana da ɗa ɗan na gani in yana da jika jikan na gani in yana da goggo goggon tana gani in yana da yafendo yafendo tana gani in yana da sulka sulka tana gani amma dan iska kai zaka sa baki addini dan iska wanda bai kunyan Allah bai kunyan iyayensa bai kunyan iyayensa bai kunyan matansa bai kunyan abokansa bai kunyan malamai bai kunyan kowa kuma kai da kai magana addini dan iska sai da kun raina mutane an barku wallahi yau inda ina da gwamnati billahi lazi ba dan iskan da zai saki fima kasan nan wallahi ba wanda zai sake wallahi ba mai sakewa wallahi ba mai sakewa duk makarantar tarbiyya da mu bude musu in ba da kai ba bar kasan Allah ya gabar kasan amma abu ne baya hannun mu eh laysa al-amru bi yadina yanzu kana ji inda da ina da iko wallahi kwalban giya ba za ta kwana aboci ba gobe ba kuma karuwan da za ta kwana a gobe aboci ana wallahi babu ko ta bar karuwanci ko ta ko ta bar jihar me sai da giya ko ka bar sai da giya ko ka bar jihar yan caca gidan caca wallahi ina da mukami gobe ba gidan caca da kwana aboci ko ku bari ko ku bar baucin amma ba mu da mukami Laisal amru bi aidina an abun ba mu ba da rami to tunda da ba mu da Allah ya ce من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم in lam yastati fa bi lisanihi fa in lam yastati bi qalbi zalika adabu al-iman tunda malala ce ko gaban nan kawar da hannu in kuna da iko kenan to kaga ba da iko wallahi inda ina da iko gobe da hannu zan yi to amma tun da ce mu ku yi da baki kan damu mu da baki kan damu da yana gaskiyar magana da baki kan damu mu wannan kan muna da iko kuma ba wanda ya mu dokan kasa ta ba mu dama bakin mu mu bude mu faɗi albarkacin bakin mu wannan shine mutane ba san kansu su Allah ya sawara daya biyu bismillah eh, eh, alaikum assalam amin amin na yan bidiya da suke domin sa eh in dai ba da wata Allah wato kawai an yi donation kawai to ni ma shi ne, ni ma dana kasa mu Ya ce an yi duniya da lahira domin sa wai to in haka to to me da kuma to me da me da to a nuna wa mutane koko ni ban gane ba an kace da an yi domin a nuna wa mutane duniya da lahira saboda manzo Allah it doesn't make sense ba ma hankali a ciki amma an yi nuna lahira don jarrabawa don bautan Allah a ga waye zai yi bautan uwa zai bai daidai ba wa zai yadda Allah ne ubangiji sa malicin sa waye ba zai yadda ba kaga wannan akwai hikima a ciki ko ba shi bane ba zai za kafure suka kafurce ba aka gane cewa wasu ba su bai ma Allah hakkin sa ba wal kafiruna humu zalimun haka Allah ya bara eh, Allah ya ce kafure suna zalimai sun ki nema Allah hakkinsa sun ki bautansa sun ki sake masa sun ki sallama masa sun nema masa kishiyoyi sun nema masa abokai sun nema masa yaya bai da da sun nema masa uba bai da uba sun nema masa mata bai da mata sun nema masa aboki bai da aboki wannan shine faduwar jaraba ko shine faduwa ba to ran tashin kiyama za su tabbata cewa su jaraba ba su tafi wuta wannan shine hikima amma gaba kana cewa an hanci lahira da lahira domin manzo Allah to so wace ya kuma to sai me to shikenan kurum kurum haba jahili it doesn't make sense ba ma hankali a cikin wannan magana balle da raka mai hadisi na manzo Allah ko mai rauni babu ba aya ba hadisi ba ba ma wani sabi ta wannan magana ba ta bi ta wannan magana duk babu haka wa dan fim a bakin nan fim na bakin magana a sararren mara kunya wanda bai jin kunyan kowa mawaki mawaka mai rawa da da da matan mutane 'ya'yan mutane wanda shi kansa ya san abin da yake ba daidai bane in abin daidai ne ya rawa da uwarsa mana ko ba ka bane ya yi rawa da diyarsa da aifa haifa mana kake da yar wani ko uwar wani wani ya tambayi manzo Allah bayan ya musulunta ya ce ya rasulullah kai min izini in je na yi eh, abin nan zina sai manzo Allah ce matso matso matso kusa sai manzo Allah ya dinga kidan ya masa danginsa yace kana so a yi zina da mahaifiyarka yace baya so yace to ai wanda kai zina da ita din da mahaifiyar wani ne za ka yi zina da gwaggonka yace a'a yace to ai wanda kai zina da ita da gwaggon wani ne za ka so ka yi zina da diyarka yace a'a yace to ai wanda zina da diyar wani ne sai da maza da irga masa haulansa duk yace baya so sai ce to ka ji tsoron Allah yadda baka so musu ma mutane ba sa son haka to in in rawa da ɗayar wani da kake in da ne kai da uwarka mu gani gobe ko kai da diyarka da ka haifa mu ga ƙarin rashin kunya ai kai ma ka zo abin da kake ba daidai bane amma in karatu ne fa Ba ka karanta da diyarka ba Ba ka karanta da mahaifiyarka ba ai the difference is clear is very very clear to da nan jahilai ku daina sa baki abin da ya shafi addini wallahi ku daina ba layin kuma ne tunda da mu muku wazi ku bar fim kunki, to ku je ku sana ku bar mu ta sana'a mu ku daina tsoba baki a sana'ar mu na malanta ba layin kuma ne. ka gan shi yanzu sauran rayuwar da ta rage masa wallahi inda zai shiga makaranta yanzu a yanzu a yadda da na gan shi din nan mai wannan magana wallahi har ya mutu ba zai samu lokacin da zai karatu ya zama malami ba dan lokaci ya kure masa lokaci ya kure masa ba zai karatun da har zai iya zauna ya bada fatawa ba lokacin ya kure masa da kuma kai na ka sa baki a yanzu kai na ka sa baki magana mai nauyi irin wannan mai girma take buƙatar jahabiza na malamai ɗin ma jahabiza manya manya huna fil ilmi su ake buƙatar su tattauna wannan magana me kai da kai kuma ko da ke rudin yan bidiya ne su suke saka su yan bidiya ba za su ba za su kare su turo wani wawa jahili wani zai kare ku bari malaman ku su fito mu yi magana da su mana su fito mu yi magana su jawo aya su jawo hadisi mu jawo aya mu jawo hadisi Allah in sun isa amma su taro jahilai wawaye su za su yi magana addini kuma Allah ya sauwaka to karisa eh e. sai Najeriya ah, a ah, sai Najeriya a ah, sai Najeriya a wannan gaskiya ne ah wani dan Niger ma Allah ya Allah saka masa yace ku mutanen Najeriya wa irin mutane ne ku kowa magana addini yake yi su Niger da wuya kaga wani jahili ya zo na magana addini inda wani malaman su ne duk wanda ga a Nijar ya buɗi baki ya yi magana a addini to malami ne to Ghana ma yana ji sun yi koyi da mu Ghana ma yanzu akwai jahilai da suna magana addini a Ghana kuma wannan tasirin yan ɗarika ne ya kawo haka su ne duk da yan ɗarika suka yi tasiri to za ga jahilai da karuwai da yan daudu da yan fim da yan drama da yan iska ga su ma suna magana addini kuma su suke saka su wannan tasirin yan ɗariku ne amma yanzu Saudi Arabia ga ban jali magana addini a Makka Madina ka isa layinka ne a in kana sai da kosai je ka sai da kosanka in kana sai da cincin je ka kai in kana kafinta je ka yi ba ruwanka da wannan ba layinka bane bar malamai amma mu da kowa magana yake dan daudu dan film dan drama dan comedy duk kowa ya zo ma ya zagi malami shi kuma aka ce jawo aya bai san ma inda take ba ya jawo hadisi bai ma san littafin da yake ba kawai yan dari sun koya masa zagi saboda an taɓa shagunansu wala wallahi wannan tasirin yan dari ya kawo wallahi tasirin yan dari saboda an taɓa shagunansu su ba sai da za su kare su wani su turo yan iska da jahilai haka suke ba kun ba ce su ko kwance su ba wala wani ita ce malaman sun yada shirka mun kalubalance su su kuma za su iya karewa ba to yanzu maganin mu bar su turo yan iska yan tasha sai ga kowannan tasha shiga yana zagin malami ko a comment ko ma iya fitowa ma bokal yayi magana babale Allah sawwaka mala Allah ya saka a gurguje game da yan filafilai wani abun bakin ciki da ya faru yanzu eh. Eh, eh. Ai ta kira yan Eh ta kira yan filafilai don ta zauna da suna gani. Manyan suka ki zuwa. suka Ƙananan suka zo. Bayan sun zo aka samu wani a cikin. Aka samu wani a ciki. barnar da suke yi baɗala da suke yi na gani duk wani nau'in sabon Allah ana sa ana su basar su a fil haka ya faɗa bayan haka ya faru aka kira su gaba daya a Kano abun bakin ciki bayan kiran su muna muna an kawo karshen su za su yi gyara aka ji daga bakin malamin da ya tara su yana cewa gwamna ya ce za a ƙara musu ƙarfi da kudade. Sakon gwamna ce za a ƙara ƙarfi da kudade ce da kudade. Da a gina musu makarantar koyon Da a koya musu makarantar koyon fura a bakin malamin. Kuma a cikin yan fim aka samu wanda ta zage har mahaifiyarsa ya ta zage. Akwai a cikin yan fim akwai har mahaifiyarsa ya ta zaga to wato maganinsa kenan. A'a ya faɗi wannan ne don me ya dadada musu. ba ruwansa da sabon Allah da suke yi ko gane ba kuma ina ne mai barna yana barna za ka karfafa masa gwiwa ai barna hana ta ake duk yadda ku so ku gyara fimfim ba zai gyaru ba saboda asalinsa akan barna aka gina shi ba za ka yi fim ba sai da mace in ka samu fim ɗari to casa'in da tara akwai mace a ciki macen nan kuma waɗanda suke tare ta ba muharramanta ba ne babu ubanta a gurin babu kaninta a wurin babu ɗanta a wurin ba yan iska ne kawai waɗanda suka taru a biyar rima sha kida su suka taru kuma ya ka samu ma wata ma taboro ne wata taboro gidansu mai magana ce mace kar ta yi tafiya na kwana ɗaya ba tare da muharraminta ba to ita kawai ta kamar ne kamar raƙumin da ya kubce daga Bauchi ta tafi Kano ka gaya ma wani gyara ya kai a kan wannan wata ma ba da izinin ubanta ta tafi ba wani ba da izinin uwarta ba haka kawai ta balle ta zama asarariya kuka zo kuka zo karɓe ta kuna ma lalata da ita wata ma matar aure ce sai da nan magana fim wani gyara ƙarya ne ba wani gyaran da zai yi kai shin zamanin madala an yi fim ne sabai an yi tabi an yi tabi tabi an yi kai bullowar fim ma shekara shekara ɗari nawa ne bullowar fim ma tukuna kuma da ya bullo ta hannun wa ya bullo arna kafirai da manzo Allah ce mu saba musu a da Allah kai da Allah wannan bar magana ai fim arna ce da ba an so a musu eh, game village ba eh, fim village ba an zo musu fim village wai da samar da aiki aiki a doka san yan siyasa ma kasuwan lokacin su ma ɗibgaggu ne akwai ɗibganci tare da su shin aiki a samar da aiki kawai shine bukata wato a saba ma Allah ba laifi bane inda a samar da aiki ko eh a saba ma Allah a yi fin village a sama mata a sa aiki maza da mata ana badala ana barna a bada a samu aiki tir da wannan aiki din tir Allah tsare mu da wannan aiki a musulunci duk wata sana'ar da za ka yi sai ka yi tambaya ka tambayi malami malam wannan sana'a ta halatta ko bata halatta ba yace maka bata halatta ba ka bari ba duk abin da ka ga dama kawai jari hujja ba babu wannan in dai kai musulmi ne sai ka tambaya yanzu misali ka zo ka tambaye ni malam dan bude factory na giya sai in ce maka menene haramu zan bude ba gidan mata gidan giya in ce maka haramu zan bude gidan caca in ce maka haramu zan bude gidan film in ce maka haramu zan bude gidan drama in ce maka haramu eh da dan bude gidan kwallo in ce maka haramu haramun ko ba haramun bane ba ga yan iskan yaran suna zuwa su kai karfe daya su dawo suna ta tsakanin junan suna ta ashar ba ko ba su bane akan wani kafiri ma da bai tausa kabarsa Najeriya ba bai san kaba kana kuma baki a kansa ka haddace sunan kafirai yan tim guda goma sha biyu sabon manzo Allah ba ka yi faɗan biyu ka da tarihin su ba ko da ma an lalata ku an raba ku da addinin ku shiga shiga musanci ma wani bai sani ba amma ya san sunan yan kwallo aka nuna wani almajiri dan bai kai shekara biyar ba wala wani wani film na ingila duk ya san yan film din a yan kwallon duk ya san su sunan kafire ne ma su wahala ba ni ba dan ya faɗa ba ma wala da je na faɗa na ce lalle musiba ta zo ƙasar mu yahuda sun ci nasara na ce maimakon wani na masa sunan sahabbai ya san su ya san su ya san aikin da suka yi wa musulunci ayoyin qur'ani hadisai amma ga abin da ya galabta masa Allah sauwaka eh, kusan mutum da ya damu ba shi dama lokaci waye can baya to bismillah karama na karshe ne sallah eh a dama mana ina nasu da sallah wannan ai duk wadda jaraban kwal kallon kallon kwallo ya shige shi to idan radda ake match sai ya sa wa sallah kai ba zai yi ba don zai ga kafin ya je sallah din nan za a yi wani abun da baya nan ko a sha bai sani ba to ka gani ko ba ka bane sai yasa radda ake wannan irin maci din ma zaka ga masallaci ma bai cika duk suna can aikin shedan aikin shedan za ku girbi abin da kuke shuka za ku girba za ka shiga kabari manzala ce duk wanda ya mutu ya tambaye shi abubuwa guda biyar ɗayan zan faɗa sai an tambaye ka rayuwanka a cikin me ka karar da ita kallon kwallo kallon fim kallon dirama za ka faɗa tun kana yaro ka tsufa kana kalle kalle ko za ka faɗa ai Allah dai ya ya halice ka ya busa maka rai ya kawo ka duniya saboda hikima me hikima kai bautansa to ka zo ka ki kai ta waye ka fara rayuwarka kallon kwallo kallon filafilai da kai da matanka da yayanka za ka bada labari insha Allah za ka bada labari nan kusa za ka bada labari nan kusa wallahi nan kusa ba da daɗewa ba za ka bada labari kana shiga kabari shikenan sai ka bada labari kuma kai da kanka